Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata bakwai ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. to maryam china ta yi allah wadai da shawarar da gwamnatin shugaban amurka joe biden ta yanke na kauracewar diplomasiya a kan wasannin olympic na lokacin hunturu wanda za a yi a beijing a shekarar 2022 tana mai cewa ya saba wa manufar olympic wanda ake kira yunusa bawa mai bada rigakafin covid-19 a najeriya ya kwatanta aikin da mai matukar wahala kano wani babban jami'in gwamnatin sojan myanmar ya faɗa yau talata cewa daurin shugaba hausa su ce na nuna babu wanda ya fi karfin doka kana babban hausan sojan kasar ya sassauta hukuncin da aka yanke mata bisa tausayawa to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya buɗe wani babban taro na manyan kwamandojin sojan kasar don bitar yanayin tsaro a najeriya da kuma yadda za a magance matsalar bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar borno ta kama wasu mutane 52 da ta ce tana zargi da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da fyaɗe da kuma harkar makamai. Muna kuma tafa da rahoto akan kiran da wasu shugabannin al'umma a jamhuriyar Nijar suka yi wa ƙungiyoyi masu zaman kansu na neman gudunmuwa wajen samar da ayyukan yi a yankunan karkara don cirewa matasa tunanin zuwa kasashen waje cirani. Gwamnati yana yin bakin kokarin shi kuma ka diba kan da yanayin masu bukatar suke eh, sun yi yawa a nawa ra'ayi kuma a rinka koyawa eh, talaka da zai kama ki da a kama kihi a bashi kamar yadda muka saba a kowace ranar talata yau ma muna nan tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad baban hafiz ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. China ta yi Allah wadai da shawarar da gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta yanke ta kauracewar diflomasiyya a kan wasannin Olympic na lokacin hunturu wanda za a yi a Beijing a shekarar 2022 tana mai cewa ya saba wa manufar Olympic. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen China Zhao Lijian ya faɗa wa manema labarai a yau talata a Beijing cewa amurka za ta yi asarar kima da ikon yin gaskiya daga kauracewar nan kana hakan zai yi mummunan tasiri akan hulɗarsu da kuma yin aiki tare a wasu muhimman fannoni ya kuma jaddada alkawarin da ya a jiya litinin cewa china za ta mai da martani idan washington ta ci gaba da kauracewa wasannin sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta faɗa wa manema labarai a jiya litinin cewa gwamnati ba za ta tura wani jami'i ko kuma ɗan diflomasiyya mai wakiltar amurka a wasannin na hunturu a china ba saboda kisan kare dangi da kuma ukuba da ake gana wa mutane a xinjiang da kuma wasu nau'ukan take hakkin bil'adama kauracewar diplomasiyar da yana nufin amurka ba za ta tura jami'inta zuwa wasannin na beijing ba amma kungiyar 'yan wasan amurka za su halarci wasan wani da ake kira yunusa bawa mai bada rigakafin covid-19 ya kai amfani da kekensa daga asibitin da yake aiki a kuje da ke kudu maso yammacin abuja babban birnin najeriya kada ya dauki bakin akwati mai dauke da allurar rigakafin covid-19 domin yin wata tafiya mai wahalar gaske bawa ya kwatanta hanyar mai yawan duwatsu da gargada da wadda ke gajiyar da mutum lallai akwai damuwa in ji shi masu garkuwa da mutane suna yawan satar mutane a wannan hanyar To amma wannan tafiya na da muhimmancin gaske muddin kasar wacce tafi kowace kasa yawan al'umma a Afirka tana so ta cimma manufarta ta bai wa mutum miliyan hamsin da biyar rigakafin COVID-19 a cikin al'ummanta miliyan ɗari biyu da shida nan da sabon wata. kamar yadda ya bayyana nau'in coronavirus na omicron ya sa wannan tafiya ya zama wajibi a baiwa mutane masu yawan gaske allurar rigakafi domin kare su daga sabuwar coronavirus yayin da najeriya take fuskantar kalubaloli masu yawa inda mutane miliyan uku da dubu dari bakwai da tamanin kadai ne suka samu cikakken allurar rigakafin zuwa ga 'yan ƙauyen kai tsaye ita ce hanya ɗaya tilo da za a shawo jan kafa da suke yi wurin karɓar allurar rigakafin in ji bawa mai shekaru tara. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in gwamnatin sojan myanmar ya faɗa a yau talata cewa ɗaurin shugaba hausan sunci na nuna babu wanda ya fi ƙarfin doka kana babban hausan sojan ƙasar ya sassauta hukuncin da aka yanke mata bisa tausayawa ministan yaɗa labarai man on ya kuma faɗa a wani taron yanar gizo cewa tsarin shari'ar myanmar mai adalci ne kada hukuncin na ranar litinin da aka zantar a kan tsohuwar shugabar an yi shi ne bisa doka an yanke wa soci mai shekaru 76 hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru hudu bisa laifin ingiza jama'a da kuma take dokokin corona virus amma shugabannin sojojin sun rage zuwa shekaru biyu a gidan yari da take zaune a yanzu jami'in ya yi wannan jawabi ne a wani taron manema labarai da ba a saba ganin irinsa ba kane ministan saka jari a mulkin sojan ya ce al'amura sun fara daidaita a kasar to madalla kafin ku ji ƙarashin labaran za zamu leƙa bangaren rahotanninmu a najeriya shugaba muhammadu buhari wanda babban hafsan hafsoshin tsaro na kasar janar loki irabo ya wakilta ya buɗe wani babban taro da ya hada da baƙi da manyan kwamandojin sojan ƙasar don yin bita a kan yanayin tsaro a Najeriya da nufin sake tsara yadda za a fuskanci matsalar a cikin shekara mai zuwa. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja. We are also into talks with friendly nations to equip you optimally for efficiency and effectiveness and the various operations that you undertaking. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke jawabi yayin bude taron babban hafsan sojin kasa da ma baki ɗayan manyan kwamandojin sojojin kasar inda ke bada tabbacin cewar ko da baya ga hoɓɓasa da ake yi na inganta ma'aikatar samar da makamai ta Najeriya. Shugaban kasar ya ce ana ci gaba da magana da wasu manyan ƙasashen duniya ƙawayen Najeriya don samarwa sojojin isassu kuma ingantattun kayan aiki don ci gaba da tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar kasar. Shugaba Buhari wanda babban hafsan hafsoshin tsaro na Najeriya General Loki Irabo ya wakilce shi ya ce Tunima wasu daga cikin kayayyakin yakin sun iso Najeriya yayin kuma da sauran nan ba da jimawa ba za su karaso. yana mai nusar da dakarun cewar abu ne muhimmi aiki tare cikin haɗin kai da kuma musayar bayanan sirri wanda hakan ya ce shi zai ba da damar murkushe duk wani tsageranci da ta'addanci. Tun da farko cikin jawabinsa babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya Laftanar General Faruk Yahaya ya ce wannan shekara ta kasance wa mayakan mai cike da faɗi tashi. The year 2021 has been a year full of activities for the Nigerian army. The military, indeed, the Nigerian army has witnessed enormous security challenges ranging from increased banditry activities kidnapping for ransom. Sojojin inji janar Yahaya sun fuskanci kalubale iri-iri kama daga karuwar aika-aikar 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da mata asar 'yan awaran inyamarai na ipob amma duk da haka general faruk yahaya ya ce sun samu nasara wurin tsare kasar kasancewar tsare zaman lafiya kamar yadda ake cewa ya mafi zama kalubale kan cin nasara wurin yaƙi. Yayin da ya buɗe wannan taro, an baje kolin wasu daga cikin kayayyakin yaƙi kamar motoci da roka-roka da ma bindigogi da sojojin suka sarrafa da hannunsu Honorable Abdulrazak Namdas shine shugaban kwamitin sojoji na Majalisar Wakilan Najeriya. Eh gaskiya ah, suna kokari. Ah, dama shugaban kasa ya kira cewa sojojin mu su yi kokari su tabbata suna yi wasu kayan su ta gida kar mu ce za mu ringa relying na kan kayan da ke waje. To ka gan akwai su kaya irin su drone, akwai su mashina, wasu kayan yakin hadda wasu motoci to kaga wannan yana da kyau eh, suna kokari. zade a shafe baki ɗayan wannan mako ana nazarin baki ɗayan irin yadda sojojin najeriya suka tunkari matsalar tsaro a cikin wannan shekara a kuma tsara yadda za a tunkari shanun tsaron a sabuwar shekara mai kamawa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria madalla a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. shugaba Amurka Joe Biden zai gudanar da taron koli mai muhimmanci ta yanar gizo da takwararsa na kasar Rasha Vladimir Putin a yau Talata, yayin da Rasha take kara jirgin sojojinta akan iyakarta da Ukraine. ana sa ran shugaba biden zai yi jerin tattaunawar diplomasiya da shugaba putin a wani yunkurin daidaita al'amura tare da bayyana kashedi da yiwuwar sanya takunkumi idan sojojin rasha suka mamaye karamar makwabciyarta kuma tsohuwar jamhuriyar soviet jami'an gwamnati sun ce moscow ta kaddamar da wani gagarumin bayanan karya ta yanar gizo akan gangamin tanakin gwamnatin ukraine da ke jaddada mamayar da rasha ta kai a shekarar 2014 kana ta kwace yankin crimea sashen leƙen asirin amurka ya fitar da wata takarda a makon da ya gabata da ke tabbatar da putin na shirin jirgin sojoji masu yawan gaske da za su kai dubu ɗari da saba'in da biyar a kan iyakar ukraine kafin nan da watan janairu a wani bangaren kai mamaya ta fuska da dama ana sa ran putin zai fitar da wata bukata da ya sha nema cewa kada a bari ukraine ta shiga kungiyar tsaro ta nato kungiyar haɗakan soja da aka kafa shekaru saba'in tsakanin amurka da kasashen yammacin turai bukatar da tana yiwuwa biden ba zai amince da ita ba a nasa bangare ana sa ran biden zai yi barazanar yanke rasha daga tsarin biyan kuɗi na ƙasa da ƙasa da ake kira swift a ƙarshe 'yan sanda sun zuba barkonon tsohuwa a cikin daren jiya litinin domin tarwatsa masu zanga-zangan kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar gambia mutane da dama ciki har da yara sun jikata inda aka musu magani a wajen gidan madugun 'yan adawa usainu daboy a garin sarkunda magoya bayan daboy shugaban babban jam'iyyar adawa ta united democratic party ko kuma udp a takaice sun ki amincewa da nasara da Adamu baro ya yi inda aka sake zaben sa da kashi uku cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa na ranar asabar dabo ya kalubalanci sakamakon zaben ne a ranar lahadi kana wasu shugabannin jam'iyyun adawa su ma sun gudanar da tarukan manema labarai akan rashin amincewa da sahihancin kuri'ar wannan ne dai zaben gambia na farko a cikin shekaru da dama da aka gudanar ba tare da tsohon shugaban mulkin kama karya ya jami ba wanda a halin yanzu yake gudun hijira a equatoria guinea bayan ya faɗi a zaben shekarar 2016 amma kuma ya cewa da shan kayi a gaida baba kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. rundunar 'yan sandan jihar borno ta kama wasu mutane 52 da ta ce tana zargi da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da fyaɗe a cikin wani masallaci a garin maiduguri da kuma harkar makamai da ake zargin wata da yi wakilin muryar amurka haruna dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton rundunar 'yan sandan jihar borno ta kame wasu mutane guda hamsin da biyu da kuma ta gurfana da su a gaban 'yan jaridu da ce sun aikata laifuka daban-daban ciki har da laifin fyaɗe da wani ya ya sarin yaɗa shekara shida da kuma shekara bakwai fyaɗe a wata masallaci da ke cikin garin maiduguri rundunar ta ce ta kame mutane hamsin da biyu ne da aikata wannan laifuka ciki har da wasu mutane guda huɗu da ake zaga da laifin fyaɗe da kuma ashirin da biyu da laifin aikata daba da wata da ake kira a yankin yohana dauke da alsashe masu masu rai da tana niyyar kaiwa jihar Adamawa ne da wasu 'yan kungiyar asiri da dai wasu laifukan daban-daban. Kwamishinan 'yan sandan jihar Abdul Umar ne da ya gabatar da wannan mutane ga kuma abin da ke cewa game da laifukan nasu. A yau dai muna da masu laifi hamsin da biyu wanda za mu nuna muku kuma kuna da ikon ku kewaya ku tambaye su a ku ko abin da muka faɗa a kansu gaskiya ne. muna da masu fyaɗe a su hudu faɗen nan kuma abin tausayi ne abin al'ajabi daga ciki akwai wanda ya faɗe a cikin masallaci akwai kuma wanda ya faɗe na yara na 'yan shekara hudu zuwa shida su hudu mutum da ya musu faɗe kuma ya ji musu ciwo mun je asibiti har mun sami rahoto kima kuma ya tabbatar cewa ya aikata wannan fyaɗe sannan kuma muna da masu mace mai fataucin arshashi wacce mun kama tana nan mun same ta da arshashi guda casa'in ta faɗa mana cewa za ta kai yola amma muna kan binciken wannan kes ɗin da haka bai kamata mu bayyana ba saboda akwai wuraren da za mu je wanda ba mu gama zuwa ba akwai kuma kes na yan daba daba yan dabobi guda biyu sun yi rigima da junansu mun gano cewa yan daba ne mun kai mutanen asibiti su ma suna hannunmu kuma ba za mu basu ba su ma za mu kasu gidan kudiya kes da ya dame mu na satan kebul a bama a baman nan an damu bama da satan kebul to da haɗin gwiwa yan civilian ce sun gudu a hannun abokanan aikinmu da hankok sun je wurin wani makeri ya yanke musu hankok na shi ma mun kama shi a tare da su amma suna hannu muna ga mun ga bincike su ma za mu kai su kuma. ko me mutanen da aka kame ana zarga da aikatar laifukan nan ke cewa ke ne aka kama ki da wannan arsashi ko eh to na shi kai arsashin sojan ne ya bani dama kai ma direba a tashan uba don a kai yola ok shi na kama ki eh. eh harsashen guda nawa ne 90 ne guda 90 eh. dama kina yin ne ko kuma wannan shine karo farko a ah, wannan ne farko shine kuma aka maki eh. abba umar kareto yawa me kai aka kana ran asabar ne muna zaune a wajen aure muka yi fada aka kawo mu zuwa nan ku nawa kai fada mu ya fi shirin tukuna mu bakwai aka kama yanzu mu biyar ne ana me amfanin group na me sunanka abubakar muhammad kai me ne aka ya kawo kana rep ne ai na kai rep ne a deburo yara nawa kai kai wa eh, fadi a ah, mace ɗaya ne mace da eh sa eh kamar me sa ka fadi gaskiya wallahi sa wannan ba halina bane kuma gaskiya ni ban san wannan abin da ya kaddara dai Allah ya kaddara mu ni ba ba ana zargi na da na rafin da mata gudu ba haka bane ba guda biyu ne daya mai shekara shida daya mai shekara bakwai ya eh, na aikata ban taba yi ba wannan ba shi bane aiki na ban taba yi ba baba Alhaji Abubakar wasu daga cikin mutanen da rundunar yan sandan jihar Borno ta kame kenan da gurfanar da su gaba ne ma labarai ya bayani kan laifukan da ake zargansu su da shi Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda biyu yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. shugabannin al'umma sun buƙaci gudunmuwa daga ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen samar da ayyukan yi a yankunan karkara kamar noman rani da nufin cirewa matasa tunanin zuwa kasashen waje ci rani yayin da a ɗaya ɓangaren tallafin irin wannan yunkuri ka iya baiwa magidanta damar cike giɓin cimakar da ake fuskanta sakamakon matsalolin da suka lalata amfanin gonaki a damunar da ta gabata wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana ƙarin bayani daga yamai bayanan mahukuntan nijar sun tabbatar da cewa gardamar damana a bana ta haddasa lalacewar akalla kashi hamsin daga cikin ɗari na amfanin da aka yi hasashen samu lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar ɗaukan matakai da nufin tunkarar wannan al'amari kamar shirin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa ko rarraba cimakar kyauta a wuraren da abin ya yi kamari sai dai a wata hirar musamman da muka yi da sarkin dungas mai martaba ahmadu zakari na ganin mai da hankali wajen noman rani ita ce hanya mafi a'ala gwamnati yana yin bakin kokarin shi kuma ka diba kan da yanayin eh, masu bukata suke eh, sun yi yawa a nawa ra'ayi kuma a rinka koyawa eh, talaka kan da zai kama ki da a kama kihi a bashi a irin wannan lokaci matasa kan ficewa zuwa cirani kasashen waje inda ake ɗaukan su a matsayin bakin haure saboda haka sarkin dingas ya ce akwai bukatar ƙungiyoyi masu zaman kansu su shigo wannan lamari don ganin jama'a ta ci moriyar albarkatun ruwan da allah ya hore wa yankunan wannan kasa misalin karkarar da yake shugabanta suna yin noman ranar ne amma noman ranar dan namu ne na gargajiya Eh, in an faɗaɗa shi za a gani kowa eh, ya tsaya a gida har ma na wani guri ya zo shi muna tabkina sun fi ɗari hudu wanda masana sun bincika kuma sun tabbata da wannan guri ana iya cin amfanin shi kamar aka zuwa aka zo aka zuba kifi to sai dai ka ga wani mun daga nigeria ma sun zo kenan ka gani tun da tabkin akwai su da dama a gyara za a yi noman shinkawa za a yi noman duk abin da ya cancanta wanda ba a iya bai a daman mu talakan a can bangaren dungas in yayi noma to wannan noman daman a bisa bashi yake yin shi ya cancanta masu hannu da shuni su kama irin wannan kankanin abu da zai sa talaka ya ji daɗin rayuwa. Shugaban kungiyar matasa ta Ashefa Lawali Tsalha wanne na'am da wannan shawara na cewa matakin zai taimaka wajen yaƙi da talauci da yaƙi da zuwa ciranin matasa sannan hanya ce ta samar da wadatar abinci a ƙasa. Gaskiya cinkaye ne mai kyau irin ana son duka shugaba wanda ke jagorancin al'umma ya zama to yana da irin wannan cin kayan abun da shahi matasa bisa zaman banza da wani yawan tahiye-tahiye wanda bai da unwani musamman cikin rayuwar da ake yanzu ta duniya ƙasarka ta fi kowace ƙasa daɗin zama mu ƙungiyoyi na huraren hula masu iya kamawa daidai ƙarfi da wayar da kai da duk abun da ya kamata to ana shirya a kama ma irin wannan mutanen masu wannan tunanin. Noman damana na kan gaba a ayyukan da mafi yawancin jama'ar Nijar ke dogaro a kansu saboda haka fannin ke da mahimmanci sosai wajen samar da cimaka a wannan kasa da ke fama da kwararowar hamada da a ɗaya gefe illolin canjin yanayi. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na cigaba. Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi wa masu sauraro alkawarin cewa a wannan makon shirin noma tushen arziki zai fara bita wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara. A watan Janairu, wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Sale Muhammad, inda ya bayyana irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a ƙasar. duk kuwa da shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman. To kamar da yadda ka faɗa gaskiya ne an kaddamar da an kobarwa program wato tsari na ba manoma bashi domin su yi noma a ƙasa tun alif dubu biyu da sha biyar a birnin Kebbi wanda mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar amma ba kan shinkafa kaɗai ya kaddamar ba ya kaddamar kan noman shinkafa da alkama amma da aka tashi sai aka ba shinkafa mahimmanci da fifiko fiye da noman alkama a ƙasar nan to wannan ya sa mu shugabanni masu noman alkama a ƙasa muka rasa dalilin yin haka daga baya sai muka ga dai ya kamata bai kamata mu shiru ba ya kamata mu fito mu kalubalanci yadda tsarin yake a sanin kowa ne a ƙasar nan kan cewar yadda ake cin shinkafa a najeriya sai in ce ma an fi cin kayan alkama a najeriya fiye da shinkafa domin ana sarrafa ta ta bangare daban-daban amma wanda aka fi sani akwai garin fulawa wanda ake yin burodi ake yin spaghetti ake makaroni ake kuma kaya namu na gargajiya da ake ci hatta su biskit din nan su alewan nan da duk da fulawa ake yin su sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba alkaki dubulan cincin makilawa ga sunan iri-iri da gurasa to an ka kula sai ka ga kisan gidan kowa a kullun a najeriya sai an ci alkama musamman da safe da mun saba burodi ake ci to yanzu an waye gari wata taliyar yan yara ta fito da ake kira indomi wanda gidan kowa da safe sai an ci ta kuma wani abu da zai baka takaici da tunani akan al'amarin shine ita gwamnatin najeriya nan fa a duk shekara tana kashe sama da dala biliyan shida ta shigo da alkaman kasar nan a sarrafa alhali kuma a kasar nan akwai fili da aka ware musamman ma don noman alkama in ka duba tarihi baya daga shekara ta 1959 a kaddamar da kogunan haɗeja jama'are kogun oshin ondo da duk irin waɗannan fadamin an buɗe su don noman alkama ne a ƙasar nan domin noman rani aka buɗe su a lokacin ko bamu da ilimin noman rani na shinkafa sai dai noman shinkafa na damuna kuma an noma alkaman nan a ƙasar nan akwai wani program zamanin baban gida da aka kira shi accelerated with program wanda a kanan nan kaɗai sai da aka shuka alkama ta miliyan ɗaya. To ka ce kun kalubalanci wannan tsarin na an kobarawa da ya mai da kusa ne ware. Hmm. Tun da kun kalubalanta watakila kun bincika ne me kuka gano? To abin da mun gano siyasa ce gaskiya ta yawa a cikin noman alkama. Mu dai mun san duk da dai an ce akwai bilateral trade agreement tsakanin kasar mu Najeriya da Amerika. Ai bai kamata mu dogara akan kullun alkamar da za mu sarrafa mu ci a ƙasar nan sai mun ka daga amerikan ba ka ce siyasa kamar ya to abin da yasa na kira siyasa in ba dan ganin kan cewar ita amerika ta mai da najeriya wato a wurin jibge alkalma ta ta rasa kasuwa ai babu dalilin da yasa za a watsar da noman alkama mai da hankali kan noman shinkafa kawai kaman kana cewa hukumomin amerika saboda bukatunsu yasa suka dakile noman alkama a najeriya eh to wannan ma na faɗa ba zan ce na kuskure ba ba don kuma saboda duk kamfanin da suke sarrafa alkaman nan a ƙasar nan kaso 60 ko 70 bisa ɗari ana amurkawan ne ba na mutanen wani 'yan najeriya amma ka ce shi shugaba buhari da ya kaddamar da wannan tsari na an barawa ya hada ne da shinkafa da alkama ya hada da shinkafa da alkama ma ko ba ba alkama muhimmanci ba sai ake cewa alkaman najeriya ba ta da kyau alkaman najeriya ah, ba ta yin ah, fulawar da ake burodi alkaman najeriya in ka noma ta za ka same ta da ƙasa da waye da tsakuwa da sauransu wannan kalubale mu sai muka ɗauke shi a kungiyance har muka samar da injin da yake goge shi uh, alkamar ya cire dauɗa ya cire kasa kai har ma ya gredin ɗinta ya girma sannan muka sake ɗaukar wannan kalubale muka yi amfani da masana aka tabbatarwa da gidajen fulawar nan kan cewar alkaman najeriya tana yin burodi kuma sun jaraba tana burodi sannan muka zo muka ɗauki wannan kalubale muka ce to dole ne duk alkamar da muka noma a ƙasar nan a sami kyakkyawar fahimtar juna wato MOU da duk abin da muka noma na alkama gidan ah, da suke sarrafa alkama sai sun sayi alkamar Najeriya sun yi amfani da ita amma duk da haka sai aka samu wato gwamnatin Najeriya tun daga zamanin minista Audu Oba da ya gabata har ya zuwa wannan gwamnati ta yanzu da take ka akan harkar noma ba su mai da hankali akan noman alkama ba domin wato kawai ana daukan abubuwa wasu kamar traditional wasu abubuwa na gargajiyance a zo babu wani amfani da ilimi na kimiyya wajen harkar alkama. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu a gaida muhammad hafiz baballe yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasiƙa ta farko ta fito ne daga malam usaini dangwata karasuwa daga jihar yobe ya ce salon voa hausa maganar gaskiya matakin gwamnatin najeriya na shirin janye tallafin man fetur har yanzu yana ci gaba da so saman rai saboda ni a nawa gani da zarar man fetur ya yi tsada to duk abubuwan rayuwar yau da kullum sai farashinsu ya tashi don haka nake kira ga gwamnatin shugaba buhari da ta yi wa allah da annabansa ta yi watsi da wannan shiri ko talakawan kasar za su samu sa'idar rayuwa shi kuma usman shitu mahuta cewa ya yi muna fatan jami'an tsaro a jihar legas za su gudanar da kwakwaran bincike A kan gawarwakin wasu yara 'yan asalin jihar da aka tsinta a cikin wata mota a gidan wata mata a jihar don gano hakikanin abin da ya janyo wannan lamari da fatan allah ya ji kansu da rahama amen daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa salon voa hausa Hakika horas da 'yan banga dabarun inganta tsaro a kasar mu Najeriya abin a yaba ne ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara take yi. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Shi ma baban Mamman Bande cewa yayi salon VOA Hausa. daukan matakin horar da 'yan banga dabarun inganta tsaro a Najeriya mataki ne mai kyau amma samarwa jami'an tsaro kayan aiki da ƙara yawan sojoji da kuma addu'o'i shi ya fi dacewa a mai da hankali a kai wajen inganta tsaro a najeriya wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi a gaskiya lamarin matsalar tsaro a najeriya abin akwai sosa zuciya matuƙa ganin yadda a kullum labarin babu daɗin ji shugabanni kuma kullum cikin cewa suna ɗaukan mataki a kai suke amma abin babu sauƙi allah ya kyauta ya kuma kawo mana mafita amin sako daga shehu adamu rijau daga nan kuma sai wasiƙa ta ƙarshe daga aisha matar usaini dan wata karasuwa daga jihar yobe ta ce salon voa hausa dan Allah ku bani dama na taya shugaba Adama Baro na ƙasar Gambia murnar sake lashe zaɓe. Da fatan Allah ya bashi ikon sauke nauyin da 'yan uwana talakawan ƙasar suka ɗora masa. Mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da aiko mana. sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Levis Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.